Salamu alaikum. Ala alaikum salam. Malam, me sunan ka ne? Sunana Kabiru. Kabiru waye? Muhammadu. Kabiru Muhammadu. Eh. Daga ina ne ka zo Abuja? Daga Zamfara. Kana wani irin aiki kake? Shi shuna. Ya aikin a abuja ya take in ka hada shi da zamfara akwai bambanci akwai bambanci kwarai gaskiya ka ga mana aikin da aikin take a abuja aikin abuja ne gaskiya tun da wani in ya taho sana'a dai da dama ga na yana yi wani na shumeka wasu dai auka dai da dama ga sunan dai ana yi ka yi karatu kabiru Ah, ba ya karatu ba sosai ina ka saya ka ta sakandare sakandare mm. aji nawa sakandare aji na na biyu zurmi in ke ji ana haɗin zurmi babban malamin mu shine wannan ma rabi'u yanzu yan shumeka alhamdulillah mun ji daɗi saboda yanzu an rage kama yan shumeka da ana kama ku gaskiya da ana kama mu ba walwala amma yanzu gaskiya alhamdulillah mun ji daɗin zuwan baba dawa da ya magana an rage nawa kake samu a rana daya kabiru gaskiya idan ta haska za a iya samun dubu biyu ko dubu ɗaya garin shushai ne eh ashe kayi kudi gaskiya to bakin gwargwado dai Allah ba mu to in kai aikin nan da kamar shekaru nawa ka gan za ka canza aiki ko ba ka da niyan canza aiki ake kuma ke san komi Allah shi ka san canza wa mutum idan Allah bani da irin wa sana'a to ita ce haɗa kan rena kuma Allah canza man kuma shi kenan kana da aure ba ni da aure kana niyyar aure nan gaba da Allah ce ba kana da budurwa <laughs> ni dai yanzu alhamdulillah yanzu dai na tsaya hakan ba ka da budurwa kenan ba ni da budurwa in kina da ita in ke inda take ina kana son budurwa eh Allah me sunanka? Sa'adu. Sa'adu. Sa'adu me? Sa'adu Umar. Abubuwan nan su me ne na ga karfe. Kayan cajoji ne na mota da na gida. Kana sayarwa? Eh muna sayarwa. Kamar nawa kake samu a rana da? To rana ɗaya ba zai wuce mu samu dubu ɗaya ba kuma wani lokaci zai tsaya ɗari biyar haka. Tax ba sa damun ka? Sosai sosai suna damun mu. ka dan mun bayani batun da kasuwan sosai sosai suna damar mu taswan sannan kuma a wani ma wani lokaci za mu iya ba mu kasuwan komi ba in sun kama za su caje mu kuɗi wanda ba mu ma samu ba karshen ta ma wata kaya kamar wannan kuma za su anshe mana gaba ɗaya ba za su ba mu komai ba daga ciki haka suke mana idan sun karba haka ne ya kuke samun ku karbi kayan wani lokaci muna zuwa mu yi beli mu kai kuɗi mu ba su kamar 5000 ko kuma dubu uku hakan ga mu an so kayan mu to wata kuma ba su ba mu in sun riga sun ansa shi kenan ba a ba mu kuma kun ci gaba da yin haka to ya za mu yi hanyar neman abincin mu ne hanyar neman abincin mu ne shine za mu yi mu samu abin da mun kai na mu sauran lalurori da shi ba tare da mun taɓa kayan wani ba wasu ba su ma iya sana'a wasu warinmu ne zaki gansu a junction suna zuwa suna bara suna menene to mu kuma mun ga wannan gara wannan sana'an da wancan ka je kai bara mai kari haka kai kana da karin ka baka je kai bara da ka je kai bara ka gara kai sana'an ka abinda ka samu ka san haƙin ka ka samu ka yi karatu gaskiya ban yi karatu na boko ba sai dai na yi na abin nan na yi na albi shine kawai ne amma ban yi na boko ba Kana da aure? Ina da aure. Yara nawa? Ina da yaro daya. To Allah kiyaye. Yanzu abunda dan faɗa a nan sunana Awolu Ibrahim daga Zamfara Zurmi Local Government. Ina sana'ar shumeka na kai shekara biyar ina ina fita anguwa ko ina da ko ina amma bayan da aka takura min sosai ya irin nan kuma ina bizina a nan na shumeka na yi ta aiki environmental suna takura mana suna an san kuɗaɗe a wasu a takaice ma suna sacin ɗin wasu in sun kama ba su bari su kai su ofis idan su sacin ɗin su in sun samu kuɗi a jikinsu ko nawa sun samu a hannunsu. tax force na sata muku kaya? eh suna satan kaya. idan sun kama ku? idan sun kama mu suna sacin ɗinka tare da police sai police ya tsare ka a gabansu ya ka daga hannuwanka sama su sacin ɗinka in ka sun kai dubu arba'in a hannunka za su iya cire su cire su kuma ba za su baka ko ba kuma ba za su ba kayan ka ba to kuma gashi mu kuma da mun fito a gidan nan mun zo neman kuɗi a nan suna taron mu mun zo muna samu muna dan bubbuga dan abin da muke samu muna ci da iyalin mu da shi kana da mata nawa ina da mata biyu yara nawa yaro na hudu ina da yaro hudu wannan biyu wannan biyu kuma sana'an nan da su nake ci da su amma shekaran jiya nan ranar yaran ka na makaranta eh suna makaranta makarantan boko da na allo da na allo da boko da na allo duka suna yi ina biya ma guda daya makaranta guda kuma ban fara biya mai ba amma ina ba shi kudin tara kuma akan sana'a nan nake biya mai nake mai komai da komai a kai to amma yanzu zaman da ake shekaran jan ranar juma'a na fita kasuwa sun kama ni ina da kuɗi na dubu goma a cikin na. an zo an samu wani kango da ni wannan polis ya ma attack da bindigas ya sa environmental dina cikin su sun cajin dina sun cire man kuɗin da ke cikin jikina duka banda ko ebere yanzu zaman da ake a bakin yanzu alhamdulillah na gode ni ne da awolu daga zamfara yawa na gode kamar nan sunanka sunanka bello bello waye bello dauda kana wani irin sana'a kake fiya wata Daga ina ka zo Abuja? Daga Kebbi State. A ina a Kebbi? Angon Musa. Tun yaushe kake Abuja? Na kai wata ɗaya da sati ɗaya. Wata ɗaya da sati ɗaya? Eh. Kuma tun lokacin ka fara sai da fiye wata? Eh, ta ɗaya sana'a ta fiye wata. Ya ka ga sana'a? Ana nan ana yi dama-dama. Ka yi makaranta a can Kebbi? Na makaranta. aji nawa aji shida ne ta kore ne ta ban koma ba shida na sakandare ko na firamare na firamare to za kana da niyan koma makaranta in allah ya taba kana da aure a'a kana da budurwa a'a man da budurwa allah ba da sa na amanu Na ga kana sai da pineapple ne. Yana eh, sai da pineapple sana'a ta ce. Tun wani shekara? Akalla tun Abace yana mulki muke sai da abarba. Tun Abace na mulki? Eh. A nan Abuja? A nan Abuja fa. Ka san tarihin Abuja kenan sosai. Bakin gwargwadon iko. Kadan ba mu bayanin kan abu. To Abuja ba gari ne ne ba na talaka ba amma kuma talaka suna zuwa neman abinci garin Abuja kuma shugabannin abuja da talaka aka gina abuja kuma bai kamata a rika kyama a talaka ba amma kuma yanzu ba a son talaka ya shigo cikin garin abuja ya nemi abinci domin muna zagayawa muna neman abinci domin mu taimaka ma 'ya'yanmu da 'yan uwanmu a musulunci amma kuma shugabanninmu ba sa son haka kuma mu muna amfani da ainihin dukkan abin da Allah ya baka to ka taimaka wa dan uwanka musulmi da ma wanda ba musulmi ba domin a zauna lafiya amma shugabannin mu ba sa so kuma akwai wata kungiya ta ba environmental domin Allah tana takura wa jama'a kaɗan daga cikin ma wasu abubuwan dan wasu mahassuna halaka akan ainihin abin da ake yi masu akan kayansu wani za a ga ya fito yana neman abincin shi bakin gwargwadon iko amma a bi shi a kama a barar da kayan shi a bata mashi kuma bai da abin da hukumar kasa wadda ta bashi domin ta taimaka mashi ya nemi wuri ya zauna wuri daya ba a mai wannan ba kuma ya fito yana neman abinci an hana shi wannan ina kira ga shugaban kasanmu Baba Buhari ya dubi talaka ya dubi talaka Allah ne ya kai shi akan wannan mulki arzikin kuma talakawa suka kai shi to ya duba ya taimaka wa talaka domin a zauna lafiya ƙasa ta zauna lafiya da ne mun yi fatan da Allah ya dawo da ke lafiya A kan abubuwan nan eh, da kake sayarwa eh. ya me ka fuskanci wani damuwa a kai tun da kana yin wannan sana'a babu wani damuwa domin me a cikin muke cin abinci da mu da sauran al'umma annabi da suke kamar nawa kike samu a rana to bakin gwargwadon iko in kasuwa ta yi haiba ka samu dubu biyar dubu shida malam kana da mata nawa a mata kuma ai ga sunan ina da mata biyu yara fa yara ina da yara gwara goma kuma suna makaranta suna yin makaranta sun ke a kowanda sun ke sakandare eh wasu ba su kai ga sakandare ba domin na kasa biyu na tura bangaren islami na kuma tura bangaren boko wasu suna boko wasu suna arabiya arabiya yawa wannan shine